الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما دامت تلك بعض آفات اللسان فيجب الحذر منها ويجب علينا أيها الإخوة أن نطهر ألسنتنا منها فنستبدل بها غيرها من مطهرات اللسان فنكثر من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والتفهم لنزداد إيمانا مع إيماننا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه ولنكثر من ذكر الله تعالى لتسجل أسماؤنا في قافلة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلنجهد في ترتيب ألسنتنا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة علي فإن الله تعالى وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكر وصححه الألباني في الصحيحة وعلينا بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعلينا أن ننشر الكلمة الطيبة فيما بيننا لأن الكلمة الطيبة صدقة وعلينا أن نقوم بالإصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا أيها المسلمين أيوة za mu tattauna ne dangane da hadarin harshe dangane da matsala da harshe ka iya jawo wa mutum ko alkhairin da harshe zai iya jawo wa mutum harshe wata gaba ce da ita mutum ke shiga musulunci ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ita kuma mutum ke fita daga musulunci lokacin da ya furta abin da yake kishiyar haka ko ya kafircewa abin da ya wajaba imani da shi da harshensa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana kashedi dangane da abin da za mu furta da bakinmu lalle mu yi taka tsantsan mu tabbatar magana ce ta gaskiya ba magana ce ta barna ba Allah madaukaki yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibici abinda baka da ilimi kada ka ce na sani alhali baka sani ba kada ka ce na ji bayan ko baka ji ba kada ka ce na gani alhalin baka gani ba kada ka ce ina nan aka yi alhalin baka nan aka yi shine wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada lalle ji da gani da zuciya da mutum ke taskance al'amurra da ita na alkhairi ko kishiyarsu duk wannan abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama da me yawon bakin kai gudana da zikirin Allah da salatin annabi ko da ashariya da yi da mutane da cin mutuncinsu da me harshen ka yayi motsi maganganu na daidai ko maganganu na kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito dan adam zai iya yin zance da kalma daya min ridwanillahi ta neman yardan Allah la yalqa laha balan bai bayar da kulawarsa game da wannan kalmar ba bai dauka ta isa komai ba yarfa'uhu Allah biha darajat amma sai ubangiji ya dauka shi darajoji a sanadiyyar wannan kalma وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله dan adam zai iya furta kalma daya ko jumla daya sentence guda daya na wani zance da zai jawo fushi na Allah na saba wa ubangiji la yalqa biha balan dan adam yana ganin ba komai bane wannan zaton ba komai bane wannan maganar yahawi biha fi jahannam ya surmiya cikin wutar jahannama a sanadiyar wannan kalmar daya wannan jumlar guda daya wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi kuna sanar da hadisin Abu Zar hadisin yana da tsawo amma na take ta wajen mahallin shahid dinsa daga inda manzon Allah ya ce da Abu Dharr ala ukhbiruka bi milaki zalika kullihi kana sai in faɗa ba abin da ya mallaki dukkan alkhairin da na ambata ma a baya bayan ya ambata masa abwabul khair sai ya ce ga milaku zalik abin da duk ya mallaki wancan gaba daya Abu Dharr ya ce ba ni labari sai manzo Allah ya ce kuffa alayka hada ka rike wannan ya nuna masa harshe kai ta ka tsantsan da wannan cikin me zaka ce me zaka faɗa sai Abu Dharr ya ce wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bi yanzu zance ma da muke za a kama mu da shi ranar tashin kiyama za a dora mana zunubi a kai don mun yi zance za a kama mu dan a bamu lada kuma bamu zunubi kawai dan zance baka hira sai manzo Allah ke sakilat ka umma kai tonka da ka kasa fahimtar wannan zance wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsanatihim ya akwai abin da ke yin wurgi da mutane cikin wuta fuskar su ta fara konuwa da wuta ko karan harshen su ya fara kosanuwa da wuta in ba girbe-girben harsunansu ba ai abin da yake dawo a yi ma mutum wannan sakamakon shine abin da harshe ke furtawa na maganganu da basu dace ba da haka ya uwa musulmi akwai dangin cuta ta harshe akwai dangin haramun na harshe wanda suke da yawa mun cika majalisunmu da wuraren hiranmu da wuraren shakatarwarmu da su a zaune ko a tafe da wuya a samu ɗaya daga cikinmu bai kawo ɗaya daga cikin mafiya fitowar illolin harshe ba wanda zan mana kidayar su yanzu abu na farko giba giba shine yi da mutum ubangiji ta'ala ce wala yansab ba'dukum ba'da kar da yanku yayi da wani manzo Allah ya fassara mana cikin hadisin muslim yace abinda ake nufi da giba zikruka asaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abinda baya so madukar wani baya nan ka ambace shi sa'ilin da baya nan da abinda inda ya ji ba zai so ba to kai da shi wannan shine ma'auni shine definition shine ta'arifi na ghiba zikruka akhaka bima yakra sai wani sahabi yace manzo Allah ko da abin nan da na faɗa laifin sa ne nayi ghiba na ce dogo kuma dogon ne a halitta na ce gajere kuma gajeren ne na ce marowaci a ɗabi'a sa marowacin ne marowacin ne sai manzo Allah ce idan abin da ka faɗa din nan halittarsa ne duk da haka kai ghibarsa idan ko abin da ka faɗa ba halittarsa bane ba halayyarsa bane ba to kai masa buhuta ne wanda ya fi giba muni haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da haka duk lokacin da zan tattauna game da wani to ya zanto abin da zan faɗa wanda zai so ne ba wanda baya so ba ko da abin nan nasa ne a halitta ko nasa ne a halayya matukar ba zai so ba to kar in faɗa bayan baya nan fa sai fa in a gaban idansa ne in a gaban idansa ne ban yi gibansa ba amma in yana baya nan to in tabbatar na yi gibansa shine Allah ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kar tashin ku yi gibar sashi hadisi ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam take sukar kishiyarta da bata nan ita ce Safiya take cewa da ita hasbuka min safiyata kaza wa kaza ai Safiya kam yar gajeruwa ce ka more da mace ba dan gazarta ta ba ma'ana irin suka da kishiya za ta iya da kishiya uwarta da manzon Allah ya ji wannan kalma daga bakin ummu na Aisha duk da fadin da take da ita a wajensa sai ce da ita laqad kunti laqad kunti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr lamazzat wallahi kin faɗi wata kalma da za a garwaya ta da ruwan teku da ta gurbata shi gaba daya ka duba yawan ruwan teku manzon Allah sai inda zaki furta wannan kalman a ruwan teku da ta gurbata wannan wannan ruwan teku gaba daya saboda munin wannan kalmar wannan hadisi ne sahihi sannan safiya din kanta min zuhuri bin aslam tana da rakumi wanda in za a yi tafiya matan manzon Allah kowace tana da abin hawanta to ita rakumin safiya sai ya kamu da rashin lafiya kuma za a yi tafiya to ita kuma Zainab bint Jahash tana da wani adadi na rakuma ba rakumi ɗaya gare ta ba kila ta sai waɗansu nata daban sai manzon Allah ya ce da ita ki baiwa safiya aran rakumi mana ko ki bata guda ɗaya a cikin ranar naki da kike da shi to an ce ta bai kishe ta sai ta ce ko sai tilkal yahudiyya wannan bai hujjar zan bara kuma na ba zan bayar ba abinda take nufi da bai hudiya safiya bintu yayi babanta bai hude ne to amma kuma ita ai musulma ce kuma gaskiya da cikin ummatul mu'minin in ban da kishi menene ne tunawa mutum tarihin gidansu kaga ai ba daidai bane wannan lokacin da ta faɗi wannan kalma sai manzon Allah ya nuna mata fushinsa ya kaurace mata koraban kwana baya yi da ita har watan zulhijja ya mutu gaba ɗayansa almuharram ya mutu gaba ɗayansa har aka ci waɗansu kwanaki cikin watan safar kafin manzon Allah ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita dan ladabtar da ita kace sake furta wannan karma wannan sai ke nuna daukan mataki ga dukkan mutumin da ya riba matakin da ya dace da zai iya hana faruwar irin haka kamar yadda manzon Allah ya ga waɗannan mata na shi manzon Allah ke bada labari ga Anas bin Malik dangane da lailatul Isra wal Mi'raj yace ya ga wuta sai ya ga waɗansu mutane an sa musu farce na tagulla na karfe suna ta yakushin fuskar su da kirjinsu su an ce sai na tambaye manzo Allah ce sai na tambaye malaika Jibril man haula ya Jibril waɗannan wani irin mutane ne wani irin sai suka yi a duniya za a yi musu wannan sakamakon gobe kiyama sai malaika Jibril ya ce humul ladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim su ne wanda suke cin naman mutane suke shiga cikin mutuncin yan uwansu wani baya nan ka yi da shi ka zage shi ka ci mutuncinsa ka yi masa kage ka faɗa abin da yake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba game da shi wannan shi ne sakamakon mai irin wannan ranar tashin kiyama abu na biyu annanimanci annanimanci shine gulma ka ɗauki zancen wani ka kaiwa wane da nufin haɗa faɗa ko daga su wani ka kaiwa su wani da nufin haɗa faɗa ko daga wanda ka kaiwa wanda daga mutum ɗaya ne zuwa ɗaya daga jama'a zuwa jama'a daga unguwa zuwa unguwa daga ƙasa zuwa ƙasa daga wannan shugaba zuwa wancan shugaba wannan malami zuwa wancan wancan shugaban jam'iyya zuwa ga wancan in dai kayi wannan da nufin hada husuma tsakanin mutane guda biyu wannan shine annabimanci manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace la yadkhulu aljannata namamun mai annabimanci da kuma ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya yace la yadkhulu aljannata qattatun mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba ibn hajar yace da namam da qattat duk ma'anar su daya ana nufin magulmaci mace ko namiji waɗansu malamai suka ce akwai bambanci namam shine wanda zai zauna a hira da shi da ya tashi sai maza zai faɗa ai kaji abin da aka faɗa da baka kattas ko ba da shi ake hiran ba waɗansu mutane suna gane sai zo ke satan zancen su ya dan karkata kunne dan ya ji da ya ji ya maza ya je gaba ya fesa to wannan shine kattas kowanne daga cikin su dai mabulmaci ne ko manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba kuna sanar da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda manzon Allah ya wuce waɗansu kaburbura guda biyu ana yi wa waɗanda suke cikin su azaba manzon Allah ce ba dan wani babban laifi ba a ganin su su a ganin su ba babban laifi bane ba wani laifi ne karami daya daga cikin su abin da yasa ake masa azaban kana la yastatiru min al-bawl ko la yastanzihu min bawlihi baya tsayawa ya kammala fitsari lokacin da ya fitsari zai tashi yana diga a jikinsa ba cuta ba ce sakaci ne da gaggawa na shi wannan zai jawo mutum azaban kabari na biyu daga cikin su yamshi bainan nas bin namima yana yawo da gulma tsakankanin mutane to kaga wannan abu ne da ke jawo wa mutum wato ainihin azabar kabari abu na uku daga cikin illolin harshe ya uwa yawan zance yawan surutu in dai mutum zancensa yayi yawa to da wuya gaskiyarsa kuma ta yi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu imanin dan adam baya mai kuwa har sai zuciyarsa ta zama mai kakka wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu zuciyar mutum ba ta zama mai kakka kan imani din har sai harshen sa ya zanzo mai kakke wajen gaskiya amma dukkan mutumin da harshen sai zanto akwai kwana-kwana to wannan kwana-kwana zai nasu zuwa ga zuciyarsa to da zaran ya nasu zuwa ga zuciya to kenan babu imani cikakke ya zama gurgun imani ya zanto imanin da yake dange shi ta ci ba ta ci baya kai ko ba zai kai labari ba sai manzon Allah ce wala yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ba zai shiga aljanna ba duk wanda makaucinsa bai aminta daga sharrinsa ba duk wanda makaucinka yake jinka a cikin zuciya ka iya cutarsa ka iya cin amanarsa a iya haɗa baki da kai a cin mutuncinsa makwabcinka a unguwa ga gida ga gida makwabcinka a wurin aiki makwabcinka a makaranta duk wanda makwabcinsa bai aminta da shi ba to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam saboda girman hakkin makwabci wannan hadisi sahihi ne imamu Ahmad da rawaito shi cikin musnad yana daga cikin illolin harshe ya ƴan uwa musulmi duk abin da mutum zai ba da labari wannan illa ce ta harshe manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yace kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma salif ya ishi mutun sharri duk abin da yaji a ce sai ya bada labari da ka ji abu bakin ka na karkarwa sai ka faɗa ko mota ka shiga ta haya daga daurai zuwa gidan ka daga gidan kai zuwa bata zuwa gidan coca cola da ka ji wani labari Allah Allah kake a sauka dan ka bada labari dan ka fesa bakin ka na karkarwa to ya isi mutum girman laifi idan ya zanto wannan shi ne tabi'arsa kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi da Imam Muslim wato ainihin ya rawaito yana daga cikin illolin harshe yayin uwa alfasha alfasha na nufin zagi na nufin zancen batsa alfasha na nufin ƙetare iyakar mutane wajen zance ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa yace laysa almu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fahishu bazi mummuni ba mai yawan suka mutane bane ba ya da yawan suka mutane in kaga ya faɗi kalma ta suka kamawa ta yi to amma ya zanto wannan shine ɗabi'arsa kullum wannan ba ɗabi'ar malami bane ba ɗabi'ar mummuni bane sannan wala la'an mummuni ba mai yawan tsinuwa da Allah tsine bane ba bai mayar da wannan a matsayin siffarsa ba wani alfahish albazi mummuni ba mai alfasha bane baya magana ta alfasha baya magana ta janabar baka da yawan hauragiya da zage-zage sannan ya tabbata cikin hadisi lam yakun annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan yana daga cikin mafiya kyawun halayenku wato wanda suka fi alkhairin ku mafiya kyawun halayenku yana daga cikin illolin harshe ya uwa musulmi yawan jayayya da yawan musu musu akan harkokin siyasa musu akan harkokin addini musu akan zancen bal musu akan surutai na duniya kullum musu kullum jidali kuma yadda majalisun ku da wurin hiran ku kullum musu to wannan daga cikin illolin harshe manzo Allah ya faɗa ce ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhibban na ba da tabbas na ba da garanti da wani gida a gefen aljanna ga mutumin da ya bar musu ko da yana da gaskiya a cikin musu din ba lalle bane sai kai musu ko kana da gaskiya musu ba a son ya zama shine al-asl a'a kamawa yake sai un tare fatujadil billati hiya asal sai kai dayayya cikin abin da ke hanya mai kyau amma zan to shine ɗabi'ar ka ta kullum wannan ba ɗabi'ar mu ne wace ba sannan manzo Allah ya ce wa bi baitin fi wasfil janna na ba da alkawali na ba da tabbat ga gida da ke tsakiyar aljanna liman taraka alkaziba ga dukkan wanda ya bar ƙarya wa in kana mazihan ko da ƙarya ce irin ta wasa din nan da wasa wa bi baitin fi a'la aljanna na ba da tabbaci ga wani gida da ke kololuwar aljanna daga can sama kaga wanda biya fi su liman hasuna qulubuhu ga dukkan wanda dabi'unsa suka yi kyau aka duba ba makareci bane ba mai saba alkawali bane ba mai yaudari bane ba mai cin mutunci bane ba mai ashariya bane ba mai zage zage bane dukkan ɗabi'u na gari ya tara su wannan gidansa yana tsakiyar wato kololuwar aljanna wanda ko ya bar ƙarya tsakiyar aljanna wanda ya bar musu gabar aljanna dukkanin su da yan aljanna sai dai darajat mutafawita darajojin daban-daban wani ya wani da haka ashe musu baya da amfani yana daga cikin illolin harshe ya yan uwa ƙarya manzo Allah ce ko da zunci gaskiya gaskiya tana shirye da mutane zuwa ga albir albir kuma yana shirye da mutane zuwa ga aljanna dan adam ba zai gushe ba yana zance na gaskiya yana kin tasar gaskiya har sai an rubuta shi a makekiyar rajista ta as-siddiqun ya zanto cewa siddiq ne shi a wurin Allah ku kiyaye ƙarya dan adam ba zai gushe ba yana ƙarya yana kin tasar ƙarya har sai an rubuta shi a wata katuwar rajista ta cewa wato ainihin shi kazzab ne a wajen Allah subhanahu wataala manzan Allah ce idan kuna son Allah da manzansa su so ku ku bayar da amana daidai idan an ba ku ku yi gaskiya idan za ku yi zance ku kyautata makwabtakar duk wanda ya zama makwabcin wannan hadisi ne sahihi ƙarya takan zama mummuna idan ta ketare ga magarin mutane ta koma wajen shugabanni ya zanto shugaba zai iya yin ƙarya to wannan ƙaryarsa ta fi sauran ɗaiɗaikun mutane muni cikin addinin musulunci manzo Allah ya ce mutum uku ubangiji ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama ba zai tsarkace su ba ba zai dube su ba duba na rahama suna da azaba mai tsanani na farkon su shaykhun zanin dattijo mazinaci ga mutum da shekaru ya kai sittin har ma ya kai saba'in amma mazinaci ne to abin da yasa zinar ta tafi matashi shi matashi dama akwai gafi na samartaka da jin karfi a duka amma mutumin da ya kai saba'in tamanin ai ya riga ya yi rauni menene kuma sai ya yi zina to shi sa zanarsa tafi muni tafi illa cikin addinin musulunci ba wai don sauran ba su da illa ba na biyu malikun kaza shugaba makareci sarki makareci shugaba makareci wannan shi ma kowa ya yi ƙarya yana da zunubi amma an fi tsammanin talaka ya yi ƙarya ko ɗaya daga cikin gama garin mutane ya yi ƙarya amma ba mutumin da yake shugaba ba wanda baya jin tsoron kowa don me zai ƙarya to yayin da shugaba ya karya to karyarsa ta fi sauran gama garin mutane mu ne cikin addinin musulunci na uku ailun mustakbir talaka mai girman kai idan mutum na da wadata kila kai cewa wadata ta shi girman kai in yana da ilimi kai cewa kila ilimi ne in yana da sarauta kai ya cewa sarauta ce to amma shi wannan baya da kokobo kuma jahili ne baya da ilimi to me ne girman kai me zai kafafa da shi shi yasa girman kansa ya fi na sauran mutane illa cikin addinin musulunci duk talakan da ya fa ya zanto mai girman kai wani hadisi ne imamu muslim ya rawaito shi ƴaƴan uwa dalilai da dama suna sa mutane karya daga cikin irin waɗannan dalilai akwai son shugabanci a majalisa da zaran an zo majalisinka an zo ɗaki hira so kake kai za a fi saurara to kaga kuma dole ka kawo labarai su kuma labarai suna iya karewa na gaskiyar waɗanda ka haddace kana iya mantawa to dole sai ka kirkiro ka ba da labarin mafarkin ƙarya ka yi tafiya wata rana a gari kaza an yi abu kaza na ƙarya kai ta kirkiro ƙarya baiti baiti fasali fasali tafta tafta ta ƙarya dan dai ka ci gaba da rike shugabancin majalisa to wannan sai daga cikin dalilai na biyu wanda ke sanya ta ba da labari ana dariya to kaga wannan shi ma cinyewa ne a wurin gidadawan mutane da waɗanda ba su fahimci addini ba ya zanto kullum ka bada labari ai ta dariya to wannan shi ma mutum zai ƙarya hadisi ya tabbatar ga muawiya ibn haida manzo Allah ce wailul lil ladhi yuhaddithu an-nas fa yakzib li yudhika bihi al-qawm azaba ta tabbata ga wanda yake kirkiro zance dan mutane su yi dariya wailul lahu wailul lahu manzo Allah ce azaba ta tabbata akan sa har sau uku farkon hadisin da kuma karshen hadisin sau biyu a farko sau daya a karshe sau biyu wani hadisi na sahihi akwai da ke kiro ƙarya don ya hada husuma tsakanin abokanai tsakanin yan uwa tsakanin dangi wanda dukkansa wannan wato ainihin fasadi ne barna ce a ban kasa da haka ya kamata a kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna munin ƙarya ko da da wasa ne da wasa mutum yayi ƙarya bai halatta ba har yace man qala li sabiin ta'al ha thumma lam yutihi fa hiya kizba wanda yace da yaro zo ka karba da nufin ya dan yaudaro yaron ya zo gare shi sai ya zo kuma babu abin da zai baiwa yaron to wannan sunan ta ƙarya daga cikin ƙarairayi to ina ga abin da yafi wannan girma da haka ya kamata mu kiyaye har sanan manzo Allah ce ku ba ni tabbas dangane da abu guda shida ni kuma zan ba ku tabbas dangane da aljanna in dai kun bani tabbacin abu shida ni zan ba ku tabbat na aljanna abu na farko lokacin da za ku yi zance ku yi gaskiya usduqu idza haddathtum abu na biyu lokacin da kuka yi alkawali ku cika awfu idza wa'adtum abu na uku lokacin da aka ba ku amana ku rike wa addu idza idza atmintum abu na hudu wa fazu furujakum ku tsare farjinku abu na biyar ghuddu absarakum ku rinse idanunku daga kallon haram abu na shida wa kufu aidiyakum ku kame hannayenku kar ku daki wani kar ku dauki dukiyar wani kar ku yi amfani da hannu wajen cutar da wani ko taimakawa mai cutar da wani ya yan uwa musulmi ƙarya tana ɗaya daga cikin mafi munin abin da dan adam ke yi a baka dan haka ya kamata mu kiyaye waɗannan illoli da suka zo cikin wannan hadisi duk da haka a wani wuri manzo Allah ya bada izinin waɗansu al'amura wanda a zahiri ƙarya ne amma manzo Allah ya ce ba a kirga su a matsayin ƙarya abu na farko wanda zai karya dan ya sulhunta tsakanin mutum guda biyu ka je wurin wanda ka ce wani ya aiko ka ina ya ce yana jin takaicin yadda ba kwa magana kwana da kwanaki ba ziyartar juna bayan ko da tare ake ka sake dawowa wajen wani ka ce wani ne ya aiko ka idan kai haka dan ka sasunta tsakanin mutane wannan ba a kirga shi a matsayin karya na biyu mutumin da zai karya a cikin jihadi a yaki kafirai sun kama ka ana san a duk sirrin yan uwanka musulmi su tare da kai aka ce ku nawa ne ka ce ai yawan sojojin mu kadai samari tsantsa wanda suke yan shekara ashirin zuwa ashirin da biyar talatin wanda ba su wuce wannan ba za mu kai dubu goma sha biyar amma idan har yan shekara arba'in ne zuwa abin da ya sama da arba'in to wannan ne ba zai iya sanin yawan adadin ba bayan kuwa kila ku ɗari bakwai ne amma ka faɗa haka dan ka jefa tsoro a cikin zuciyar abokanan adawa wannan ɗaya ne daga cikin nasara a yaƙi ka jefawa abokin adawar ka tsoro in yi firgita ya baka rabin nasara kai zaka nemo rabin yanzu shi ya baka kyautar rabi da haka idan mutum ya yi karya a fagen yaki ba a kirga ta a matsayin karya abu na uku mutumin da ya yi karya ga matarsa ko ita ta yi karya ga mijinta to waɗannan ababe guda uku malamai sun yi sabani waɗansu suka ce eh sunan ta karya amma an halatta ta waɗansu suka ce a'a har yanzu bai kamata mu ce mata karya karara ba a'a tauriya ce abinda ake nufi da tauriya sayan magana ko abinda ake nufi jirwaye da kamar wanka wato kai yadda za ka yi ba kai ka ba da magana wadda za ta ɗauki ma'ana biyu ko uku shi wanda ka faɗawa yana nufin ɗayar kai kuma kana nufin ɗayar don dai a zauna lafiya ko dan ka ci nasara a wajen yaki ko dan ka sulhun su tsakanin mutane guda biyu ko dan ka jawo hankalin matar ka da ta yi ko ce dan ki jawo hankalin mijin ki da ya fushi amma dai kar mutum ya fito da abin da yake karara wanda lalle baya daukar wata ma'ana sai ƙarya a ya abin da ake kira at-tawriya ko kuma al-ma'arif jirwaye da kamar wanka sayan magana haka waɗansu malamai suka ce da haka imamun nawawi ke cewa idan mutum yawa matarsa ƙarya ta hanyar bayyana soyayya yana son ta amma sai ya bayyana matsayin soyayyar da bai kai hakan ba a cikin zuciyarsa wannan babu laifi tunda akwai asalin so din yanzu ƙari ne kai kila su cikin sun cikin ɗari ne amma kace ya kai tamanin kai ɗari bisa ɗari ne ma ko sha biyar cikin ɗari in akwai wannan alisafi kace haka da nufin dai ka jawo hankalinka tunda akwai asalin soyayyar to wannan babu laifi ko ita ta faɗa maka haka to wannan babu laifi ko kuma alƙawalin wani abu wanda yake babu tabbas a cikinsa ka ce ai wata mai zuwa muna sa ran samun wani abu idan dai an samu wani alkhairi insha Allah zaki dara zaki ji daɗi to wannan magana ce a jumlace a gudunar da yawa amma za ta iya jawo hankalinta zuwa gare ka imamu nawawi yace duk wannan babu laifi ire-iren waɗannan amma mutum ya yi ƙarya kan wani abu wanda ba wannan ba ya ce yana da wani abu bayan baya da shi irin yadda masu zuwa neman aure suke cewa yana da kaza bayan baya da shi ko ita a daidai man auren ta yi karyar da babu ita ga gidansu sai ta shiga gidan makwabta katin gida da katuwar katanga da janareta idan an yi sallama dan a fito wai a ce daga nan gidan take ko bayan a ɗaya wancan gidan take dan karamin nan wanda babu fitila to kaga su yan matan suna yin haka su kuma samari su ma suna aran mota su yi aran agogo su yi aran takalmi duk su je su yi karya wannan haramun ne haramun ne haramun ne kaulan wahidan kada wani ya fake da wannan hadisi wajen halatta wannan ya yan uwa musulmi waɗancan illoli na harshe ya zama wajibi mu nisance su mu musanya su da waɗanda suke alkhairi ne abin da yake alkhairi karatun alqur'ani manzo Allah ce mafificin ku wanda ya karanta alqur'ani ya karantar manzo Allah ce gwani wajen karatun alqur'ani ma as-safaratul kiramil barara za a tafi shi tare da as-safaratul kiramil barara manyan mala'iku masu gadan wahayi masu tsare taskar wahayi su za a tafi shi da su a ranar tashin kiyama amma wanda yake karanta alqur'ani yana tuntube wa yatata'ata fihi yana tuntube cikin karatun alqur'ani yana in ina bai iya sosai ba qur'anin na masa wahala to wannan lada biyu gare shi ga ladan karatun alqur'ani ga ladan koyo to ka kowa na da falala to sai mu musanya waɗancan al'amura marasa kyau mu kawo ababe masu kyau su ne karatun alqur'ani sannan zikirin Allah subhanahu wataala mu shiga cikin Allah zai ne zikruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sannan yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ku yawaita salati a kaina domin Allah madaukakin sarki ya wakilta mala'ika na musamman akan kabari na yayin da duk wani yayi mun salati sai wannan mala'ikan ya ce da ni wani dan gidan wani yayi maka salati wannan hadisi ne sahihi Imam Al-Albani ya inganta shi cikin silsilatu sahiha mu yawaita umarni da kyakkyawan aiki hali daga mummuna dan mu shiga cikin khairar umma khairar ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah daddadan zance tunda daddadan zance sadaka ne sulhun ta tsakanin mutane ba bata su ba zance na gaskiya ba zance na ƙarya ba adalci ba zalunci ba wannan shine abin da ya zama wajibi da zamu raya majalisan mu da zaurukan mu da dakunan mu da falon mu da duk inda muke haɗuwa mu tattauna da juna a samu wani jarumi mai karfin hali wanda idan ya ji an manta sai ya kokarin sanatar da mutane cewa ya jama'a karfa mun dan ratsa hanya fa ya kamata a dawo daidai in ma bai faɗi wannan din ba dan mutanen sun masa farjini da dabara da wayo sai ya kawo wani zancen mai amfani dan a rushe wancan mara amfani da aka shiga cikin sa wannan shine wajibin mu a gidajen mu a majalisan mu ubangiji ta Allah ka ba mu ikon tsira daga waɗannan manyan laifuka ubangiji ka ba mu ikon tsarkake harsunan mu daga dukkan abin da baka so manzon ka sallallahu alaihi wasallam baya so ubangiji ka ba mu ikon raya harsunan mu da karatun alqur'ani da zikirinka da yawan salati ga manzanka da kadanka da yawan umarni da kyakkyawan aiki da hali daga mummuna Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجثنا اللهم اجثنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم ورحمه الله